Bismillahi rahmanir rahim hudubar mota wannan makon za ta yi magana ce akan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam misali ne na ingantaccen musulunci godiya ta tabbata ga allah ubangijin talikai wanda a cikin littafinsa mai girma yake cewa لقد كان لكم في رسول الله liman حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ma'ana lallai kuna da babban abin koyi mai kyau a cikin rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga musamman ga duk wanda yake fatan samuwar rahamar Allah yake kuma imani da ranar lahira sannan ya ambaci Allah da yawa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa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 ya aiko shi ne da saƙonsa na ƙarshe da ya game duk duniya wanda kuma yi daidai da kowane zamani da kuma kowane wuri hakan yana nufin dole ne manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo babban misali na ingantaccen karantarwa addinin musulunci a wajen maganarsa da wajen ayyukansa da dukkan al'amuransa wannan kuwa ba abin mamaki ba ne dama can sallallahu alaihi wasallama manhajin alkur'ani mai girma ya rike wanda dangantakarsa da ubangiji akan haka ya gina haka ma dangantakarsa da daukacin mutane duk kuwa da bambancin jinsi da launi da addini hakan har ya zama masa jiki lokacin da aka tambayi ummul na sai da aisha allah ƙara yarda da ita game da halayen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ta yi ai ɗabi'unsa dukansu alkur'ani ne duk wanda ya lura da tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama zai ga cewa tabbas shi abin koyi ne a dukkan halayensa da maganganunsa da ayyukansa a cikin waɗannan fagage akwai fagen gaskiya da riƙon amanar sallallahu alaihi wasallam lallai sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya da riƙon amana ne a tsawon rayuwarsa abin da ya kai har jama'arsa suka yi masa suna da mai gaskiya kuma amintacce ma'ana as-sadiqul amin tun kafin ma a aiko shi da saƙo saboda haka ne malam ahmad shauki yake cewa sun yi masa lakabi da amintacce al'amin tun yana karami shi kuwa dama can amintacce ba zai taɓa zamo abin tuhuma a cikin maganarsa ba lokacin da herakla sarkin roma ya kira abu sufyan ibn harb kafin ya musulunta saboda ya tambaye shi akan manzan allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tattaunawa mai tsawa tsakaninsu a cikin tattaunawar hirkila yana cewa abu sufiyan shin kuna tuhumarsa da karya kafin ya fara faɗin abin da yake faɗi sai abu sufiyan ya ce a'a sai ya ce shin yana yaudara sai abu sufiyan ya ce a'a amma yanzu akwai wata yarjejeniya a tsakaninmu zuwa wani lokaci ba mu sani ba menene zai yi a kai ma'ana mun kulle yarjejeniya ta zaman lafiya ba mu sani ba shin zai cika ko kuwa zai warware sannan ya ce ban sami wata dama na shigar da wani abu ban da wannan kalma ba ma'ana bai sami wata kafa da zai danganta wa sallallahu alaihi sallama wani sharri ba sai wani wannan kalman da ya ambata lallai ɗabi'ar riƙon amana ta fito fili ƙarara a tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a daren hijirarsa mai albarka inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci sayyidina ali ibn abi talib allah ya ƙara yarda da shi da ya kwana a shimfidarsa har ya zuwa safe saboda ya mayarwa mutane da amanonin da suka ajiye a hannunsa sallallahu alaihi wasallam duk kuwa da irin tsantsan kiyayyar da suka nuna masa suka kuma fitar da shi daga garinsa suka cutar da shi suka cutar da sahabbansa suka kwace musu dukkan abubuwan da suka mallaka ya yi musu haka ne saboda samshi mumini baya ha'intar kowa ko da kuwa makiyansa ne Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa in ma ta na min ƙaumin khiyanatan biz ilaihim ala sawa inna Allah la yuhibbul ma'ana idan kun ji tsoron cewa waɗanda kuka kulle yarjejeniyan zaman lafiya da su suna shirin yin ha'inci su warware yarjejeniyan to ku nemi a warware yarjejeniyar da ke tsakaninku ta hanyar sanar da su haka lallai Allah baya son maha'inta a kama sallallahu alaihi wasallama yana cewa ka mayar da amana ga wanda ya amince maka kada ka kuskura ka ha'inci wanda ya ha'ince ka cika alkawari a gurinsa sallallahu alaihi wasallam lallai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa cika alkawari bai taɓa musanta haƙƙin kowa da yake a kansa ba bai kuma taɓa mantawa da falalar da wani ya taɓa yi masa ba hasali ma yana sakawa ya riga ya sakawa duk wanda ya taba kyautata masa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi haka ne tun kafin ya yi wafati domin mun ji sallallahu alaihi sallama yana cewa babu wani da yake da wata falala a kan mu face mun saka masa in banda abubakar shi kam yana da falala a kan mu allah ne kawai zai saka masa a ranar alkiyama a cikin alamun cika alkawarinsa sallallahu alaihi sallam akwai dangantakarsa da ummul na khadija allah ya ƙara yarda da ita lallai yana son ta yana kuma mutunta ta a lokacin da take raye da bayan ta yi fati a lokacin da sallallahu alaihi wasallam yake bayyana matsayinta cewa ya yi lallai allah maɗaukakin sarki bai sauya mani ita da wadda ta fita alheri ba ta fai imani da ni a lokacin da mutane suka kafirce da ni ta kuma yi saki mini dukiyanta a lokacin da mutane suka haramta mini dukiyarsu allah maɗaukakin sarki kuma ya azauta ni da 'ya'ya ta wurinta a daidai wannan lokacin da ba ni da 'ya'ya daga sauran matan sai da aisha allah ya ƙara yarda da ita ta ce ban taɓa yin kishi da wata mata cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na yi kishi da na na khadija ba ban taɓa ganinta ba amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan maganarta kai yakan ma yanka tunkiya sannan ya yanka yanka ta gaba-gaba sannan ya aika wa ƙawayen hadija bayan wafatinta haka ma a cikin abubuwan da suke nuna cika alkawarinsa sallallahu alaihi wasallam tare da waɗanda ba musulmai ba akwai maganar da ya yi a ranar badar yana cewa da a ce mutam na addiyu yana raye kuma ya yi magana a kan waɗannan fursunonin yaƙin da kuwa nasa ke su saboda shi mut'am ibn addi yana da wata falala ne akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga ƙarƙashin kulawarsa a lokacin da ya dawo daga tafiyarsa da ya zuwa ta'if haka ma akwai cika alkawarin da ya yi wa maƙiyansa har a filin yaƙi a ruwaito sayyidina huzaifatul yamani Allah ya ƙara yarda da shi yana yin bayani game da abin da ya hana shi zuwa yakin badar yana cewa ba wani abu ne ya hana ni zuwa yakin badar ba sai wata rana ni da mahaifina mun fito sai kafiran shawa suka kama mu suka ce kuna son ku tafi wurin muhammadu ko sai muka ce ba wurinsa za mu je ba garin madina kawai muke son zuwa sai suka sanya muka rantse da allah akan kawai madina za mu tafi ba za mu shiga cikin tawagarsa mu yi yaƙi ba sai muka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama muka ba shi labarin abin da ya gudana sai sallallahu alaihi wasallama ya ce ku tafi za mu cika musu alkawarin da muka yi da su mu kuma nemi taimakon allah maɗaukakin sarki a kansu lallai manzan Allah sallallahu alaihi sallama babban abin misali da koyi ne wajen mu'amalarsa da matansa tabbas sallallahu alaihi sallama ya rayu rayuwa mai kyau tare da matansa inda dukkan sufofin soyayya da na tausayi da na ƙasƙantar da kai da na sauƙin kai suka bayyana a ciki sam sallallahu alaihi sallama bai taɓa nuna wa matansa girman kai ba bai taɓa nuna musu jiji da kai ba hasali ma yana gudanar da mu'amalarsa da su ne cikin kyakkyautatawa ƙarƙashin umarnin allah maɗaukakin sarki da yake cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf ma'ana ku rayu da su cikin kyautatawa da ma inda allah maɗaukakin sarki yake cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun ma'ana a cikin ayoyinsa ne mai girma da ɗaukaka ya halitta muku abubuwan abokan zamanku daga cikinku saboda ku sami nutsuwa da sukuni a wurinsu ya kuma sanya soyayya da tausayi a tsakaninku lallai a cikin wannan abu akwai ayoyi masu yawa ga mutanen da suke tunani saboda haka ne sallallahu alaihi wasallama ya zamo miji mai tsananin tausayi da yake mu'amala mai sauki tare da matansa a wani yanayi mai cike da burgewa na nuna mutuntaka da ya nuna tare da matarsa an ga sallallahu alaihi sallama, yana share hawayen ummul na sayyida safiya allah ya ƙara yarda da ita yana share hawayenta da hannunsa masu albarka yana kwantar mata da hankali sayyidina anas ibn malik allah ya ƙara yarda da shi yana cewa safiya ta yi wata tafiya tare da annabi sallallahu alaihi sallama, a wannan rana ranar ta ne sai na yi jinkiri a tafiyar sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbe ta tana kuka tana cewa ya ɗauko ni a taguwa mai nawa ma'ana mara sauri sai ko manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannayensa ya share hawayenta ya kuma kwantar mata da hankali haka ma sallallahu alaihi wasallama babban abin koyi ne wajen mu'amalarsa tare da 'ya'yansa da jikokinsa wane uba ko kaka ne matsayinsa ya kai na sallallahu alaihi wasallama yana ɗauke da dukkan ma'anonin soyayya da jin kai da tausayi wa 'ya'yansa da jikokinsa ummul ya sai da aisha allah ya ƙara yarda da ita tana cewa ban taɓa ganin wani mutum da ya fi kama da manzan allah sallallahu alaihi wasallama a wajen shiru da tausayi da shirya kamar fatimatu 'yar manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba ta ce idan ta shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙe ya yi haba-haba da ita ya kuma zauna da ita a wurin zamansa a ruwaito hadisi daga abu huraira allah ya ƙara yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya sumbanci alhassan ibn ali allah ya ƙara yarda da su a lokacin da al'akra'u bin habis yana wurin sai al'akra'u ya ce tabbas ina da 'ya'ya goma ban taɓa sumbantar ko ɗaya daga cikinsu ba sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi ya ce wanda baya tausayi shi ma ba za a ji tausayinsa ba wata rana sallallahu alaihi wasallama ya yi sujada sai ya tsawaita sujadar bayan ya kammala sallar sai mutane suka ce ya manzan allah ka yi wata sujada a sallar ka da baka taɓa yin irinta ba shin wani umarni ne aka baka ko kuwa wahayi ne yake sauka maka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu ko ɗaya ɗana ne ya hauka ka faɗa ta ba kuma na son in gaggauta sauke shi har sai ya gama abin da yake yi a nan muna so mu tabbatar da cewa lallai hakan bai takaita kawai ga 'ya'yansa da jikokinsa ba hakan wani manhaji ne da sallallahu alaihi wasallama yake mu'amala da ɗaukacin mutane a kansa ya bambance wani a tsakaninsu yana kyautatawa kowa da kowa a rawaito hadisi daga sayyidina usama ibn zaid Allah ya ƙara yarda da su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yakan ɗauke shi shi da alhassan yana addu'a yana cewa ya Allah ubangiji lallai ina son su ina roƙonka ka so su ga kuma sayyidina anas bin malik allah ya ƙara yarda da shi nan yana cewa shekaru goma na kwashe ina yi wa sallallahu alaihi wa sallama hidima bai taɓa cewa da ni tir ba bai taɓa cewa da ni don me a wani abu da na aikata ba a abubuwan da ban kuma aikata ba bai taɓa ce mini menene ya sa ka bari ba lallai annabi sallallahu alaihi sallama, babban abin buga misali da koyi ne wajen mu'amalarsa da sahabbansa yakan yi tarayya da su a cikin halin farin ciki da na bakin ciki yakan kuma binciki waɗanda suka ɗauki lokaci ba a gansu ba yakan kuma duba waɗanda su ba su da lafiya yana damuwa da al'amuransu yana kuma la'akari da yadda suke ji a cikin dukkan al'amuransu a rawaito hadisi daga simak bin harb allah ya ƙara yarda da shi ya ce na cewa jabir ibn sumarat Allah ya ƙara yarda da shi shin kukan zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuwa sai ya ce ƙwarai kuwa sau da yawa baya tashi daga wurin da ya yi sallan asubahi har sai rana ta fito idan ta fito ya tashi sun kasance suna magana da junansu har su tabo abubuwan da na zamanin jahiliya su yi dariya shi kuma sallallahu alaihi wasallama ya yi murmushi wannan kenan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 kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamo babban misali wajen gudanar da ingantaccen musulunci a cikin mutuntakarsa da ɗabi'unsa haka shi ma ɗin babban misali ne wajen daidaito da wasatsiya duk wanda ya yi la'akari da hukunce-hukuncen shari'ar musulunci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kira zuwa gare su zai ga irin yadda manhajin daidaito da wasatsiya yake bayyana a dukkan fagenta Umar mu'mini na aisha allah ya ƙara yarda da ita tana cewa ba a taɓa baiwa manzan allah sallallahu alaihi wasallama zaɓi tsakanin wasu abubuwa guda biyu ba Ba ce ya zaɓi wanda ya fi sauƙi a cikinsu matuƙar ba saɓon allah ba ne idan saɓon allah ne ya fi kowa ne santarsa manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lallai wannan addinin addinin sauƙi ne babu wanda zai tsananta addini face addinin ya fi ƙarfinsa ku nemi dacewa a dukkan ayyukanku idan ba ku sami hakan ba to ku kusanto zuwa ga yin daidai ɗin ku yi wa junanku albishir muddin kun kasance a haka to ku nemi sa'a na gabatar da hakan tun daga lokacin fitowar rana fitowar rana har zuwa lokacin sallan walha da bayan sallar asar zuwa magariba da wani yanki na dare saboda kiyaye wannan alwasatiyar da wannan daidaiton ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gargaɗi akan duk wani abu da yake kaiwa zuwa ga wuce gona da iri musamman wuce gona da iri a cikin al'amuran addini saboda haka yana nuna rashin saboda haka ne ya nuna rashin amincewarsa ga wasu daga cikin sahabbai da suka wuce gona da iri a cikin ibada abinda har ya fitar da su daga iyakan daidaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya ku mutane a hirɗinku da wuce gona da iri a cikin al'amarin addini wuce gona da iri a cikin al'amuran addini shine ya halaka waɗanda suka gabace ku lallai muna matuƙar buƙatar yin koyi da manzan Allah sallallahu alaihi sallama da riko da shiryatarwansa da kuma bibiyan sawunsa wajen yada sakon haske da shirya tangaras kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da shi zuwa ga ɗaukacin talikai mu gada shi cikin sauƙi da tausayi da jin ƙai da haɗin kai shi saƙon musulunci ɗaukacin adalci ne dukkansa tausayi da jin kai da rangwame ne kuma amfani ne ga kowa da kowa da gaba musa kuma mutuntaka ne da jin kai da allah maɗaukakin sarki ya aiko mana ya allah ubangijinmu muna roƙonka ka azauta mu da soyayyanka da soyayyar manzanka sallallahu alaihi wasallama da duk wani aiki da zai kusanto mu zuwa ga soyayyarka da kuma ka kiyaye ƙasarmu